This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 49 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya, fara'a, nomad, dalon, niya da kuma murya arewa. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so haka ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 17 ga watan Yuni da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku wannan shiri a wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce ya damu matuka da tabbacin da wata kotun ƙasar Masar ta bada na yankewa hambararren shugaban ƙasar Muhammad Morsi hukuncin kisa. a jiya talata kungiyar 'yan ta'addar alka'ida sun sanar da mutuwar ɗaya daga cikin shugabanninsu kuma mataimakin shugaban reshen su na yemen a yankin larabawa mai suna nasir al wuhashi mayakan kurdawa a arewacin syria sun ce sun kwace ikon birnin da ke kan iyaka wanda suka yarda cewa shine mashigar mayakan kungiyar isis da kuma yin jigilarsu daga kasar turkiya to an gaishe ka bayan labaran duniya za ku cewa masana harkokin tsaro sun yaba da matakin da gwamnatin tarayya ke ɗauka game da yaƙi da boko haram ni dai a nan yadda janar buhari ta yi tsaye kan batun boko haram yadda ya sa sojojinmu su koma ƙasan borno state da yobe da adamawa wannan ya yi daidai allah ya sa mu ga ƙarshen su a can jihar adamawa kuma da taraba gwamna jibrin bindo ne yake cewa shi mai biyayya ne ga na gaba gare shi yayin da hajiya jumai alasan ke cewa zuki ta mallaki ne cewa wai ta janye karar ta kai game da zaɓe mutanen taraba ni suka zaɓa su mutanen pdp ma sun sani ni mutanen taraba suka zaɓa to in janye akan me in janye akan ba a zaɓe ni ba inda ba a zaɓe ni ba da ba zan ma je kotun ba kana muna dauke da shirin demokradiya a yau na sahabu imam aliyu amma fa waɗannan duk sai kun cika kun labaran duniya. To tare da sallama ga cikakkun labaran Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban ki ya ce ya damu matuƙa da tabbacin da wata kotun Masar ta bada na yanke hukunci ga hambararren shugaban ƙasar Muhammad Morsi hukuncin kisa tare ma da wasu mutane sama da casa'in hukuncin na kisa game da alaƙa da ɓalle gidajen yari da jama'a suka yi a shekarar 2011. Sakataren ya bayyana haka ne ta hanyar sanarwa da kuma sanya hannu da cewa Majalisar Ɗinkin Duniya bata amince da hukuncin kisa ba ta kowane hali. Ban Mun ya yi kira ga hukumomin Misra da su ba wa waɗanda ake zargi damar amfana da shari'ar adalci da 'yancin sauraron ƙara na bai ɗaya. amurka ma ta bayyana damuwarta da wannan hukuncin kisa kakakin fadar gwamnatin amurka wato josh ernest ya ce amurka na ganin wannan hukuncin a matsayin wata sabawa dokoki wanda kuma ba ma sabawa ka'ida ta darajar kasashen duniya ba hakan zai gurɓata daidaituwar 'yan kasar ta misira wanda kowannensu ke muradin gani hukuncin kisan dai ya ba da damar da suka koka a kansa wanda kuma hukuncin kisar ya hada da shugaban kungiyar nan ta muslim brotherhood muhammad badi da kuma hukuncin ɗaurin rai da rai ga wasu shugabannin na kungiyar hukuncin dai ya ba su damar ɗaukaka ƙara 'yan sandan kasar italiya tare da dana da na faransa da ke kan iyakoki sun fatattaki mutane da yawa da suka yi sansanin kwanaki a garin ventimiglia da nufin kara kutsawa cikin kasashen turai wasu daga cikin mutanen sun yi gaddama da 'yan sandan ta hanyar kafewa a jikin allunan kan hanya wasu kuma suka arce suka tsallaka ta cikin duwatsu wani da kasar sudan ya faɗa wa 'yan jarida a fusace cewa sufa fa ba dabbobi ba ne da ake musu korar kare ya ce ya ne su kuma baƙaƙe kuma 'yan afirka amma fa su ma bil'adama ne taron da ministocin ƙungiyar tarayyar turai suka yi a garin lanzabag a jiya talata ya ci tura sun so su yi taron ne don samun makomar da za ta taimaka ɗauki nauyin bakin hauren sama da dubu ɗari da suka kutsa cikin turai a shekarar nan da nan daga kasashen gabas ta tsakiya da arewacin afirka sakamakon matsalar yaƙi da kuma talauci kasar italiya dai tana barazanar baiwa bakin bizan wucin gadi da za ta iya basu damar fantsama cikin kasashen turai da suke bukatan yin hakan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin Washington DC. An yanke wa tsohon sojan Amurka nan Umar Gonzalez, ɗan shekaru 43 hukuncin ɗaurin watanni 17 a gidan wakafi a jiya talata bisa laifin tsallake katangar fadar gidan gwamnatin Amurka ta White House ya kuma ruga zuwa ga babban ginin da ke cikin gidan inda yake fama da tsananin tsaro. jami'ai sun ce lokacin da umar ya haura katangar a watan satumbar da ya gabata na shekarar 2013 yana dauke da irin sharbebiyar wukar nan da ake nadewa mutane da dama sun yi kokarin tsallake katangar a baya amma umar shine wanda ya rutsa har kuma ya ruga cikin ginin aka kuma cafke shi tsohon sojan ya karbi lambobin yabo na yaƙi a ƙasar iraki wanda suka tafi a ƙarƙashin jagorancin ƙasar amurka kuma sun ce yana fama da razana na rashin daidaiton kwakwalwa sannan bayan ya gama wakafinsa za a haramta masa shiga birnin washington har sai ya fuskanci matakin shan magani na hauka haura katangar ta white house ya girgiza hukumar tsaron da ke da alhakin kare gidan da kuma shi kansa kare tsaron shugaban kasar wato obama da iyalansa hakan ce ta sa shugaban hukumar tsaro wato julia pearson ta yi murabus daga kan mukaminta mayakan kurdawa a arewacin siriya sun ce sun kwace ikon birnin kan iyakan da aka yadda ta nan ne mashigar wato mayakan kungiyar isis da kuma yin jigilarsu daga kasar turkiyya jiya talata ne dai suka suka daga tutarsu a birnin tal abid bayan sun yi wato ruwan wuta ta sama tare da haɗin gwiwar sojoji masu yakar 'yan isis karkashin jagorancin sojojin amurka ofishin tsaro na pentagon a amurka ya ce duk da cewa garin na tal abid na fuskantar barazanar 'yan ta'adda to amma sojojin da ke yakar na iyakar kokarin don hana 'yan isis din kutsawa a takan iyakan garin biyar daga cikin sojojin rukunin kasashen taron dangin yan kungiyar isis din da amurka ke jagoranta sun yi lugudan wuta jiya ta sama a syria in ji ofishin na pentagon To haka zalika kuma a jiya talata kungiyar 'yan ta'addar alka'ida sun sanar da mutuwar ɗaya daga cikin shugabanninsu kuma mataimakin shugaban reshen suna yankin larabawa da ke yamen mai suna nasir alwahaishi sakamakon ruwan wutar da jirgin yakin amurka mai mara matuki ya yi a makon jiya jami'an amurka sun ce suna bincike game da tabbatar da mutuwar alwahaishi sannan ba su faɗi ko hukumar leƙen asirin amurka ta cia na da masaniya akan harin da jirgin marar matuki ya kai ba Nasir dai shine tsohon mataimakin shugaban Alka'ida Ayman al-Zawahiri sannan kuma ya taɓa zama mataimakin jagoran kungiyar ta 'yan ta'adda Osama bin Laden. Bugu da ƙari kuma shine shugaban reshen kungiyar na yankin Larabawa da Amurka ta ce shine sassa ko kuma reshen da ya fi kowanne hatsari a cikin rassan Alka'ida. Alka'ida dai ta yankin Laraba ta kai hare-hare kuma ta hallaka mutane da dama a ƙarƙashin jagorancin alwahaishi ciki har da wanda aka kai a shekarar 2009 na ranar kirsimeti da kuma jaridar charlie hebdo da ke faransa labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu fara yada zango a jihar Niger inda tsohon mukaddashin sufetan 'yan sandan Najeriya Nuwa Aliyu ke cewa matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka game da yaƙi da Boko Haram ya yi daidai. Ga dai Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A yanzu haka dai, 'yan Najeriya musamman masana harkokin tsaro na nuna gamsuwa da matakin da shugaban Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari ya ɗauka a kan yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Tsohon mataimakin Sufeto Janar na rundunar 'yan sandan Najeriya Sanata Nuhu Aliyu ya ce duk da cewa har yanzu kungiyar ta Boko Haram na kai hare-haren da ta saba kaiwa a baya, to amma matakan da Muhammadu Buhari ke ɗauka akwai alamun samun haske. Ni dai a nan yadda janar Buhari ta tsaye kan batun Boko Haram, yadda ya sa sojojinmu su koma ƙasan Borno State da Yobe da Adamawa, wannan ya yi daidai Allah ya sa mu ga ƙarshen su. don kamar yadda ce da kai ba 'yan boko haram ba ba musulmi bane don musulunci bai yin abin da suke yi sanata nu aliyun dai yana jawabi ne a wani taron shekara-shekara na wani kwamitin faɗakarwa akan addinin musulunci a masarautar kwantagora da ke cikin jihar niger ya nuna cewa akwai buƙatar bin ƙa'ida da kuma koyarwa irin ta addinin musulunci a cikin ƙungiyoyi. Sai kaga an bari mutum ya je masallaci ko ko ya hau benci yana magana yadda ya ga dama wai akan addinin musulunci. Ai yana da ƙa'ida. Yau din nan kaga ina ganin wani uniform da na gani kamar na military wai an ce wai 'yan Hezbollah in ba a hankali ba uniform uniform din nan da ake yi zai jawo mana wani masifa. na yasa an yi sa'a janar buhari ya fara ɗaukan mataki gama waɗanda ke 'yan sanda da custom immigration cewar duk wani wanda ke da wani irin eh, uniform ba asalin wanda aka san shi ba ya sauka kama flag abinda ake kira kama flag uniform banda soja babu wanda aka yarda yawan wannan matakin ma zai taimaka wajen harkar tsaro kwarai da gaske kwarai da gaske tun da farko dai shugaban makarantu na wannan kwamiti malam nasiru hamza ya ce suna da makarantu da ke faɗakarwa akan haɗin kai da kuma fahimtar juna a tsakanin mabiya addinan yanzu makarantun da ke karkashin wannan kwamiti farko shi wannan kwamiti ya shafi dukkan bangarori na addini da wadanda suke bangaren ɗariƙa da suke bangaren izala da dukka dai a baki wanda ya kira kansa musulmi to kaga wannan samun wani mataki ne na kawo zama lafiya tsakanin musulmi su zo su haɗu ba tare da wani bangare abu na biyu kuma daga cikin zagaya da muke wuraren da muke zuwa ana samun waɗanda yake ba musulman ba ana tattauna ana ƙara fahimtar juna yanzu da dama daga cikin waɗanda yake kiristoci ne to ainihin rashin fahimtar da ke akwai na addinin musulunci ya so makawuwa sun san cewa ba kowane musulmi ne yake da ire ire wannan aƙida na boko haram ko ta da hatsaniya eh, ko kuma ta'addanci wannan ba shi bane musulunci sun fahimci haka daga gare mu masana harkokin al'amura dai sun yi bayanin cewa samar da kwamitoci irin waɗannan na da mahimmanci matuƙa wajen haɗa kan 'yan ƙasa da kuma fahimtar juna a tsakanin mabiya addinai daban-daban. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a nigeria. To Madala an gaishe ka Mustapha Nasiru Batsari a jihar Adamawa kuwa gwamna Jibrin bindoni ya ce shi mai ladabi ne ga na gaba gare shi. Kana sanata Aisha Jummai alasan ta ce karya ne bata je karar ba ga dai Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. yayin da rikicin bangaranci na jam'iyyar apc a jihar adama ke karar ruwa wato a tsakanin 'yan bangaren tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar da kuma na bangaren tsohon gwamnan jihar murtala yako a karon farko gwamnan jihar sanato muhammadu bindo jibrilla ya musanta zargin da ake masa na cewa ya koma bangaren atiku da yake amsa tambayoyin manema labarai game da wannan batu sanata bindon ya ce ya rufiya ce kawai ta 'yan siyasa da ke neman bata masa suna wallahi nyako ubana ne kuma atiku ubana ne kuma ba mu da matsala a apc kasan sha ni mutane kowa zai magana da ya ga dama ni duk wani wanda zai ni a dama ubana ne duk wanda na girme shi kanina ne duk wanda ya girme ni wana ne talakawan adama su suka zabe ni ba mutum ya zabe ni ba banda ubangida ka ji mai kyau banda ubangida ni sai da adamawa talakawa su ne iyayena su ne suka zabe ni ni kuma zan zama bawan su zai musu aiki to ko shi ma waya alaka ne take a tsakaninsa da yan majalisar dokokin jihar a yanzu abin da ake samu matsala da majalisa in in gwamnati ba sa ba su hakkin su ne to ni nan kasan dai senator ne na san ni ma dan majalisar ne da so dole ne za mu kyautata musu kuma su ma za su san cewa an zabe su don su kyautata jama'a ita dai jam'iyyar APC a jihar Adama ta bakin sakataren tsare-tsaren ta Alhaji Ahmad Lawal ta ma wace bangarorin biyu ne da a yi karatun ta natsu saboda kullum idan ana faɗa ba inda za mu je in ka duba yanzu sai ka samu ya mutane da suke gidan atiku da mutane suke gidan yaku a kullum ba su ga cewa an shirya saboda idan suka ga an shirya me bukatar su ba zai biya ba ko mu kananan yasa samu muke wannan abun to kira da nake shi ne ni ina kira ga gwamna ya sani duk wani babba ba masu biyu ba duk wani babba da ke adamawa ya dauke shi tamkar uban shi kuma ya je ya nemi shawara saboda shawaran da wannan zai baka da shawaran da wancan zai baka sai kai ka je ka zo na matsayinka na gwamna ka yi tunani wanne zaka dauka ne zaka rai don haka ba wai su biyu kadai ba ba magana a ya da muke ba muna magana dukkan da taba kamar adama a jihar taraba ko ya takarar gwamna na jam'iyyar apc ce ta aisha jumai alhassan kifa ta rahotannin cewa ta janye karar da ta shiga na kalubalantar nasarar da gwamnan jihar akitidare isyaku ya samu ya za in janye mutanen taraba ni suka zaba su mutanen pdp ma sun sani ni mutanen taraba suka zaba to in janye akan me in janye akan ba a zabe ni ba inda ba a zabe ni ba da ba zan ma je kotun ba amma an zaɓe ni shi yasa na tafi tribunal kuma ba ƙarya ake yi duk wannan eh, maganganu ne na mutanen pdp ba ma wanda ya isa ai ya zo wurina ya ce in janye ƙara don sun sani ba zan janye ba ba su isa ba ba wanda ya taba zuwa na amma na kan gani a jarida mutane suna tambaya na an ce kin janye ƙara na ce akan me da ban ci zaɓe ba da ba zan ma je kotu ba amma na ci zaɓe shi yasa na je kotu kuma kara yana nan daram su ne suke gudun sabis amma ran alhamis da ya wuce mun sami oda eh, ran laraba da ya wuce mun sami oda cewa mu je mu mammanna kuma ran alhamis mun mammanna pdp da inec kan ma sun bada reply din su mu ma mun sake ba su amsa yanzu dai an zura ido ne a gaida wani dambarwar shari'a kujerar gwamna na jihar taraba za ta kaya shari'ar da yanzu ma haka aka maida abuja ibrahim abdulaziz sashen hausa na muryar amurka daga yola a najeriya Sakon mu gare ku gwamnoni. wasu kawo. sun mun kan mulkin kuke mana ku sauki ba. ku na arewa ku ji mu mun kawo. mu gare ku gwamnoni. Kun san manufar kan mulkin da kuke mana babu sauki. Bismillah rabbana Allah makaɗaici na gwanin sarki. mu gare ku gwamnoni. To, Allah kyauta. kada a shagala ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu kuma agogo ya ce karfe 1 da minti 17 ga shirinmu na gaba demokradiyya a yau Cikin shirin za mu leƙa majalisun tarayyar Najeriya inda har yanzu tsugunne bata ƙare ba kan shugabanci. Masu haro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mako ɗaya bayan da wakilan majalisun dokokin biyu suka zaɓi shugabanninsu tare da goyon bayan 'yan hamayya na jam'iyyar PDP har yanzu ƙura bata lafa ba, kamar yadda watakila kuka saurara cikin shirye-shiryen sashen Hausa da suka gabata. A cikin rahotanni biyu da wannan tasha ta gabatar cikin shirin safe jiya talata har ɗaya daga Kano, inda magoya bayan sanata Ahmed Lawal suke ci gaba da bayyana shakku kan samun goyon bayan shugabannin majalisar na yanzu wajen aiwatar da manufofin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Ga tuni. Inda mutum ya ce ya ne zama shugaba, in ya zama da bai da gaskiya, bai da amana, bai bin ka'idojin an shirya abu da shi ba zai bi tsarin da aka shirya ba, to gaskiya bai dace da shugabanci ba. Al'ummar Najeriya ga baki ɗaya sun zaɓi jam'iyyar apc wanda ta samu shugaban ƙasa kuma ta samu rinjaye a majalisu majalisun da da na wakilai to kamata a ce duk wani wanda zai fito ya zama shugaba ya zama ainihin wato dan jam'iyyar apc kuma tafi da tsarin apc tun wani ta ce wani abu saɓanin wannan to gaskiyar magana ya tafi ya yi abu saɓanin abin da ya dace. sanata barau jibrin kenan da ke wakiltar mazaɓar kano ta arewa a zauren majalisar dattawan najeriya kuma na hannun damar sanata ahmad lawal mutumin da ya nemi shugabancin majalisar shi kuwa kwamarar muhi magaji wanda ya so apc ta tsayar da shi takarar majalisar wakilai daga mazaɓar rimin gadar ta tofa a jihar kano cewa yi abin da ya faru a makon jiya a zauren majalisar dokokin najeriya ya saba wa demokradiyya inda zaben da aka yi na demokradiyya ce tunda magana ce ake ta shugabannin majalisar dattawa yan majalisar dattawa na pdp mutum 49 suna gurin mu kuma namu kusan mutum takwas ne ko fiye da haka kaɗan suke gurin saboda haka idan ka ɗauko ka gani sai ga to waɗanda suka fi rinjaye yan pdp ne in kuma zaben ba na munafunci ba ne dama ba shirya shi aka yi ba to kamata a ce su yan pdp tunda sun ga sun fi yawa kuma abin da suka yi daidai ne to tsaye da ɗan pdp ya ci zaben tunda ra'ayi damar su ce wannan dai ta sanya sanata barau jibrin bayyana shakku kan yiwuwar wucewar kudurori da ma bukatun shugaba muhammadu buhari cikin sauki a zauren majalisun biyu da ce aka zo aka dasa ta a majalisa wannan ba zai hana mai aikin ba ba zai hana mai abin da ya dace da al'umma mu ba amma kan dakikan dole ne a samu akan yadda ake sa gudanar aiki ta yadda za a kwato wato um, dukiyar mutane da aka sata a binciko irin matakalar da aka shiga ta kafa shugabanci a waɗannan majalisu guda guda biyu. Sai dai kwamar muhimmi na mai ra'ayin cewa an fataka kundin tsarin APC kuma akwai matukar haɗari ga masu yin hakan. Raki yana ansa sunan APC kuma ya yarda shi dan APC ne daga abin da ya yi idan ka ɗauko kundin tsarin mulkin jam'iyya gaba ɗaya korar kansu suka yi da maganganun da suke yi da abin da suke nuna suna nuna ba su da jam'iyya sannan idan ka ɗauko kundin tsarin mulkin ƙasa sashi na 65 karamin sashi na ɗaya na jin na ɗaya ko na biyu ne za ka ga inda aka ce dole sai mutum ya zama yana cikin jam'iyya sannan zai zama zai zama memba na na majalisa dattawa ko ko ta wakilai kuma sannan yanzu idan da jam'iyya ta shi ta kori su saraki ni a fahimta ta ne za a iya zuwa a nemi fassarar kota akan wannan kundin tsarin mulkin kasa because in ma suka ce ba za su shiga wata jam'iyya ba jam'iyya ta iya ture su to na tabbatar da cewar zaman su a majalisa ba zai tabbata ba kuma za su iya zama ba kwamran muhimmi magaji kenan wani dan jam'iyyar APC a jihar Kano A cikin ɗaya rahoton Sanata Ali Ndume ne yake bayyana mamakin yadda mataimakin shugaban majalisar dattijai dan PDP zai yi aikin sa ganin shi ba dan jam'iyyar APC mai rinjaye ba ne, kuma ganin cewa jam'iyyun sukan yi taro na 'yan jam'iyya jam'iyya. To ta yaya za a iya aiwatar da aikinsa in baya cikin taron ita jam'iyya wato mai rinjaye. Kamin lauyoyi suka yi ga samun kofin dokokin da majalisun biyu suka kafa wajen aiwatar da ayyukansu, mun nemi jin ra'ayin tsoffin 'yan majalisar dattijai kan zaɓen da aka yi domin sanin abin da dokokin suka kunsa, musamman kan zaɓe. Tsohon gwamnan jihar Kaduna kuma tsohon sanata Ahmed Muhammad Makarfi dai ɗan jam'iyyar PDP ne. Na tambaye shi abin da dokokin majalisa suka ce kan haka. harkan zaɓe wanda yake cikin dokokin senate ba ta yi tunanin cewa in aka zo zaɓe wasu ba za su zo ba abin da kawai ta ɗauka shine tunda abu ne da ke tsarin mulki shugaban ƙasa ya ce majalisa ta yi zamanta na farko rana kaza lokaci kaza kuma wannan ya fi ƙarfin kowanne irin abu a gabanta a wannan rana. to kaga abin da doka da ka'idojin sana ya ɗauka shine ai kowa ɓaro-ɓaro ya san cewa ko menene na wannan ranar bai kai wannan zaman ba saboda haka ba wanda zai bar wajen kowa zai tsaya ya zaɓe da shi wannan shine abin da abin nan ya yadda za a zaɓi mutum shine wanda ya fi samun ƙuri'a da ta jayi koda da ƙura ɗaya ne kuma kowace ƙura ɗaya take koma daga wata jam'iyya ne mm. ba jam'iyya ke zaɓe ba a cikin sanit. amma jam'iyya na iya haɗa kanta kafin a zo wajen zaɓe wannan ya rage nata mm. amma muddin aka zo sanit abu ne na kowa da kowa ah, zaben da aka yi waɗanda suke cewa wannan zaɓe ya yiwu shine tun da ƙa'ida ya ce wanda ya samu ƙuri'a mafi linjaye to kuma an ce hamsin da bakwai sun yi zaɓe kuma sun zaɓi mutum ɗaya duka mm. to kai ko da hamsin da ɗaya sun zaɓi wani daban hamsin da ɗaya bai kai hamsin da bakwai ba mm. wannan shi ne uh, abin da uh, lauyoyi da sauran masu muhawara suke magana uh, abu ne na siyasa abu ne kuma na dai cewa dai ka san ita siyasa an kafa kafa duk wani wanda yake neman share kafa ka sai da share mm. kuma kai rasa yadda za ka To, Honorable Makarfi, shin akwai wani abin da dokokin aikin majalisa suka ce dangane da yawan wakilai da ya kamata su kasance suna majalisa kafin a yi zaɓe? Akwai wani wa'adi ko kuma ƙa'ida za a ce sai wakilai kaza suna majalisa kafin a yi zaɓe? ko ba shi ba shi kawai abin da aka ce shine wanda ya samu ƙuri'a mafi rinjaye ko da da guda ɗaya ne hmm. to kuma za ka duba ka ga yan eh, sanatocin nawa ne ɗari da tara hmm. to yin cikin ɗari da tara hamsin da bakwai eh, sun tsaya sun zaɓi mutum da ya ba ƙuri'a da ta kauci hmm. to kaga in kana neman ɗari da tara kana neman hamsin da nawa kenan hamsin da biyu eh. to hamsin da biyu ba ta kai hamsin da bakwai ba shine kawai lissafin da in kafa kuma ita ƙa'idodin majalisa ya ce majalisa na iya ikiro da tsarin tafiye da kanta in ba a rubuta ba saboda haka kaga waɗanda ke wajen suna iya yin haka a ce ya zauna ah, saboda ai ba a hana ta idan ba wani abu ba a rubuta shi Hmm. a nan take ta ɗauki wani mataki domin yin misali a abin da ke gabanta a wannan lokaci ba ƙa'ida na zaman sanadi bai shafi na zaɓe ba wanda aka rubuta a cikin ƙa'idojinmu shine cewa ɗaya bisa uku na 'yan majalisa to muddin ɗaya bisa uku suna nan hmm. to majalisa za ta ci gaba da zama amma maganar zaɓe kawai ya faɗi cewa waye ya ci zaɓe wanda ya ci zaɓe wanda ya fi samun ƙura mafi rinjaye dokokin ba su yi tanadin cewa Uh, waɗansu ba sa nan ba in ya kasance bai su tanajin wannan ba ya dafa sun dafa mahimmancin wannan zama cewa wannan zama ya fi kowanne abu a wannan ranar hmm. kowanne abu a jinki a ajiye shi gefe guda sai an yi wannan zaben abinda ƙa'idojin sanin suka eh, ya na ke. Kana ganin masu kukan cewa ba a musu adalci ba kuma za su tafi kotu me ra'ayinka game da haka? Ni ba ni ga majalisa ko waye aka zaba ni abin zan sare shi ne makasa aiki ba mai kansa ba. Eh haka. Amma kaga ka'idan majalisa ya ce wannan zama na wannan lokaci da wannan zaben ya fi kowanne abu. Mm. To in ko ya ce maka ya fi kowanne abu. to kakka je kace kuma za ka yi wani abu kotu ita a na tunanin za ta duba an samu kura mafi rinjaye a na tunanin fa kenan ganin cewa a karon farko ba wai ana haɗa kai ko kuma jam'iyyu sun akwai yarjejeniya tsakanin jam'iyyar pdp da jam'iyyar apc cewa za su yi ƙawance su yi aiki tare ba amma sai aka waye gari a majalisa ga jam'iyyar apc tana shugabanci kuma pdp ke mata na'ibanci shin ganin manufofi watakila manufofin waɗannan jam'iyyu ba za su kasance iri ɗaya ba ya za a tafiyar da wannan aiki. amma ai ita a majalisa ba a ce wanda zai shugabance ta masu daga waɗanda suka fi yawa a ciki ba. Yan majalisa na iya zaben duk wanda suka so, ma daga ina ya fito. Wannan tsari ne na jam'iyyar da suka fi yawa. In sun yi tsari mai kyau su gani da kyau. In ba su tsari mai kyau ba Masu haro baki ɗaya kuma abin da ya samu kenan cikin shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Mahmud Ibrahim Kori da Sanata Ahmed Muhammad Makarfi da kuma Cuba Hiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To madalla kafin mu karkare ga labarai amma wannan karan a takaice. To sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya banki moon ya ce ya damu matuƙa da tabbacin da wata kotun ƙasar Masar ta bada na wa hambararren shugaban ƙasar Muhammad Morsi hukuncin kisa tare da wasu mutane guda casa'in. a jiya talata kungiyar 'yan ta'addar alka'ida sun nuna cewa mutum ɗaya daga cikinsu wato shugaban da yake jagorantar yankin larabawa ya mutu wanda kuma suka ce hakan ya faru ne a harin da aka kai da jirgi mara matuki na amurka shugaban sunansa nasir al sai kuma mayakan kurdawa da ke arewacin siriya wanda suka ce sun samu kwace kan iyakar da 'yan ta'addar isis suke shiga da fice wurin kai makamai da kuma kai hare-hare ta wajen inda suka ce sun kwace ikon wurin sannan kuma ta nan ne suke shiga daga bangaren turkiyya wanda kuma hakan ya ba su damar cewa tun daga ruwan wutar da aka yi wanda jiragen da suke jagorantar yaƙe-yaƙen da ake yi wanda kuma amurka ne ke jagorantar kungiyar suka yi jagorancin kai nan hare-hare a daren jiya. to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai can da hantsi a sake jin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi usman kawar da ya taya ni gabatarwa da cubahiro ne wanda ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci wato jim ham ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an ji ku This program has come to you from the Voice of America, Washington.